Bismillahirrahmanirrahim. Rayuwar Raihana. Babi na biyar. Ɗakunan barci huɗu ne a cikin falon. Ɗaya na Dr. Mansur, ɗaya na Mami, ɗaya na IM da yayansa Khalifa, wanda a halin yanzu yake karatu a Jami'ar Bayes da ke Abuja. Yana karantar hulɗa da ƙasashen ƙetare wato International Relation. Ɗayan ɗakin na Abida da Jawahir ne sai autarsa Aziza. Abida shekarunta takwas. Jawahid Goma, Mami ta daɗe bayan haihuwar Abida kafin ta haifi Aziza, wadda ke da shekaru uku a halin yanzu. Saboda tsantsanin tarbiyya irin na Dr. Mansur bai ware wa IM da Khalifa ɗaki a wajen gidansa ba, duk da girman su tare yake da su yana ganin kowane motsin su Idan abokai ne ga reception nan bai yarda ko baskwata su zauna ba masu aikace-aikacen gidan ne a boys motar dr mansur ta sako kai farfajiyar gidansa ibrahim ne ke tuƙin dakta na gaban motar riƙe da jaridar this day da ya saya a gosilo ran runabout na kofar nasarawa rahana na baya a makure jikin ƙofar motar kamar ka ce ta buɗe murfin motar ta arta a nakare Abida da jawahit ne zaune a rumfar adana motoci tare da malamin islamiyyar su da ke zuwa duk Alhamis da Juma'a yana koya musu karatun Alƙur'ani da hadisi. Tajwid da Tauhidi ga baƙin allo blackboard an kafa musu cikin rumfar adana motocin ta bala'in raina malamin don abida 'yan rainin wayo ce saɓanin jawahir da ko magana ba sosai take yin ta ba jin shigowar motar dadi abida ta natsu daga mintsinin jawahir da take yi shi kansa malam umar ya lura abida ta shiga taitayinta don haka ya jiyo don ganin abin da ya nutsar da ita dadi ne da ibrahim ke fitowa daga mota tare da wata dukun-dukun ɗin yarinya baƙa wuluk kanta a ɗaure cikin wani baƙin tsimma da wani suɗaɗɗen silifas a ƙafarta ko'ina a jikinta ciwo ne, wani da filasta wani filastar ta ɗaye. Abida ta soma zungurin Jawahir don ita ma ta juya ta ga abin da ta gani, amma Jawahir ta banza da ita ta ƙi juyawa ta ba da hankalinta sosai ga Malam Umar. Malam ɗin ya aje Alƙur'anin da ke hannun sai isa ga dadi ya tsugunna yana gaisuwa. Dadi ya amsa ta hanyar ba shi hannu suka yi musabaha. Tana Ibrahim ya shige gida. Dadi ya kama hannun Rahane ya doshi reception. rahana dai taku take yi a tsorace, don ita tun da Allah ya halicce ta ba ta taɓa ganin waje irin wannan ba, kamar aljanna da ake kwatantawa. Mami, mami, dadi ke kira a falon sama. Ta fito daga landiri inda take shanyar kayan Aziza da ta wanke cikin injin wanki. Sanye take da riga da skin na wani bakin material mai yarfin light green flowers. Gashin kan ta kame da hair bands. Shi ma light green ya sauko har kafaɗinta. duk wani likita kirki ne da shi to haka Dr. Asma'u ta kai musamman kasancewarta likitar yara amma a yau kam ga dukkan alamu za su yi faɗa da daktan nata don kirkin nata bai kai nan ba za ka rantse ba ta haifi ɗa kamar IM ba balle kuma yayansa Khalifa ta fi kama da matashiya 'yar shekaru talatin ba talatin da tara ba ta fito falon tana faɗin dakta na shi ma ya ce mami na ya juya ga rahane raihana matsa ki da mamanku sai a lokacin ta kai idan ta ga rahanan da ta zube a gabanta tana faɗin barka da yamma hajiya A firgice ta juyo ga Ibrahim, sannan dadin ta kasa tambayar komai. Dariya ce ta kama Ibrahim ganin idanun mami sun yi matsi Ya lallaba ya shige ɗakin saka da dariyar da yake yi ta fito. Dadi ya murmushi ya isa ga rahane ya sa hannu ya cira ta daga zubewar da ta yi. Kamar bawa a gaban ubangidansa. Ya zaunar da ita a kujera yana ci da mami. Ƙarin ya na kawo miki, sauran bayani sai an jima. Yanzu ba ta abinci da ruwa tukunna, mun sha tafiya. ta ɗan saki fuska ta koma kicin ta zubo abinci a filar da robar ruwar eba mai sanyi da lemu da kasera ta kawo mata kan tebur amma da ta kira yarinyar ta ce ta zauna a kujera ta ci sai ta ga ta sauke filar ɗin kan marbles ta bararraje abinta tana ci kamar allah ya aiko ta saboda yunwa ta bi bayan mijinta cike da mamaki ta same shi yana cire safar kafar shi a gefen gado ta zauna a ƙasan ƙafafuwan nashi ta karɓe shi sai da ya wanka ya kwanta yana hutawa mami ta matsa jikinsa tana cewa ina ka samo yarinya ba ƙauye haka ya ce garinmu ta kai ta ce ‘yar ƙauye ya ce ‘yar amana ya tashi daga kishin gidar da ya kama hannayenta masu taushi ya ce mami ba tun yau ba ni da ke muke da bambancin ra'ayi akan al'amura da dama amma kowa ya kasa rinjayar ɗan uwan shi ya bi nashi ra'ayin amma a yau ina neman alfarmar Mami, wadda na san mai girma ce a gare ki, ita ce ki riƙe min Raihana kwatankwacin riƙon da kike yi wa 'ya'yan da kika haifa. Ko da ba komai zai zamo 100% ba, ki kwatanta kara da karamci. Raihana da ubanta ba shegiya ba ce, sai dai marainiya ce ba ta da uwa. Ta rasu tun lokacin haihuwarta, ta girma a hannun kakarta ita ma yanzu babu. Na tserar da ita ne daga ƙasƙantacciyar rayuwa da ubanta ke so ta yi wato early and abortion marriage sakamakon wasu abubuwa da suka faru da kuma abubuwan da na gani a tare da ita. Ban taba haɗuwa da feshin ɗin da ya shiga raina irin ta ba. Sannan ta gamu da larura wadda dole a tausaya mata a bata ƙwarin gwiwar da za ta fuskanci rayuwa. A duk yadda ta zo mata. ta samu matsalar jin kunne wanda ba za mu ce a sakamakon haɗarin da suka yi ba ne har yanzu sas ɗin bai bayyana a gare mu ba har sai an yi ct scan and mri scan waɗanda ba mu da injinan yin su a nan Najeriya in kin lura akwai hearing aid a kunnenta mami ban taɓa neman alfarma kin kasa yi min ba a yau wadda nake nema ma ba za ta gagare ki ba tunda kin saba haihuwa kin san ciwon ɗa yadda naki yake a ranki haka na kowa yake a zuciyar nashi iyayen ki yi min alfarma cikin ɗimbin alfarmominki a gare ni ki rike min Raihana da zuciya ɗaya ni kuma duk abin da yake so zan miki mami wallahi wallahi ko da ba ni da shi zan nemo kawai ina son Raihana ta yi rayuwa mai kyau kamar 'ya'yanki ta yi ilimi ba tare da nakasunta ya nakasta rayuwarta ba zan samu mami ta sauke idonta a hankali kan mijin nata ta rasa shi wani irin mutum ne mai mai da damuwar wani tasa ba ta da muguwar zuciya ko kankani sai dai ba ta son kowa ya raɓi rayuwarta da mijinta da 'ya'yanta Ba ma wannan ne abin tsoron ba, za ta haɗa 'ya'yanta ne da yarinyar da ko asalinta ba ta sani ba. Kai rigimar dadi da yawa take. Ta ce dadi zan yi maka alfarmar da kake so amma a basa sharaɗi biyu. Kallon ta kallon ke nake sauraro ta ce ka yi min alkawarin. Wata rana ba za ka ce za ka haɗa aure tsakanin 'ya'yana da wannan yarinyar ba. Sharaɗi na biyu shine zan raba musu ɗaki da su abuda don hankalina ba zai kwanta ba idan tana tare da su. Dariya ta baiwa dadi sosai ya ce mami ta ce na ki kwantar da hankalinki da Raihana ba zan kawo abin da zai cuci Sa'abida ba. I'm there that remember baki fi ni ba. Maganar aure da 'ya'yanki ko ki sa a ranki a inuwa sassanya Allah zai baiwa Raihana miji na ban mamaki. Wanda zai ƙaunace ta domin Allah ya rungume ta da larurarta ba 'ya'yanki ba masu hali da aƙida irin takin. ‘Ya'yanki ba su ne kaɗai maza a duniya ba, maza ma tukunna ba ki gansu ba mami. In kin so ki aura musu ‘ya'yan kun Elizabeth, ta dai kenan ko? Ki rubuta ki ajiye, babu aure tsakanin ‘ya'yanki da Raihana tunda ita baki ɗauke ta cikakkiyar mutum ba. Ba haka nake nufi ba daktana. To yaya ne? Ta ce ni dai in haka za a yi ba ni da matsala da yarinya Dakta ya ce mami ho, Rahanatu na barci ya kwashe ta a kan marbles ɗin dining inda ta ci abinci. A haka su Abida suka shigo suka same ta. Abida Jawahir da Aziza suka sunkuya suna kallon ta. Abida ta leƙa tafin ƙafarta ta ta ga faso da kaushi ta ce ihu yau faso zai yaga bishi ɗin Jawahir. Don kuwa ba dai gadona ba. Aziza kuwa dukanta take tana cewa tashi tashi naka zai cije ki ki hau gado. Jawahir kuwa hannunta ta kama tana cewa tashi mu je ɗaki za ki ɗauki sanyi a nan. Ta buɗe ta a hankali tana kallon su. Ba ta taɓa ganin kyawawan mutane irin waɗannan yaran ba. Dokta ne da mami suka fito tare jin hayaniyar su. Suka gansu zagaye da ita kamar sun ga wata sabuwar halitta. Mami ta ce menene haka ku kai ta ɗaki mana ta yi wanka sai ta kwanta ta yi barcin. Abida ta ce mami kafar ta faso. She is smelling bats. da soson wa za ta yi wanka dakta ya dunkula hannu ya danna mata da na uwa ki ja'ira mara hankali ya matsa gaban su ya ce kama ta jawahir ku je ɗaki ki taimaka mata ta yi wanka kin gani ba ta da lafiya jawahir ta bi umarnin mahaifinta suka shiga ɗaki da rahane ta cika mata ruwan ɗumi a kwami ta zuba dital ta bara sabon sabulin zai da sabon soso ta bata ta ce ki yi wankan sosai kin ji amma ki a hankali kada ki fama ciwukan ki. ta nuna mata hanga ga towel nan ki ɗauki wanda kike so wannan kwandon ki zuba kayan da kika cire kayan wanki ne a ciki rahana ta ce ai ban zo da wasu kayan da zan canza ba in na ajiye waɗannan ta ce zan baki nawa in ji dadi ta juya ta fita tana cewa ki yi wanka sosai rahane ta tsaye tana kallon ƙaton ramin da aka cika da ruwa aka ce wai ta shiga ciki tsilin ta yi wanka to idan ta nutse fa ta kai hannu a hankali tana shafa gefen kwamin santsi kamar jikin tarwada gashi fari kal shi kansa ruwan kamshi yake yi ta fi minti ashirin ta shafa nan ta kalli kanta a madubi ta kasa koda cire kayan jikinta ga bayan gida tana ji amma bata gama sai ba sai fararen tangaraye a rufe da ta buɗe ruwa ne a kwance a cikin su gare gare ta rasa inda za ta sa kanta domin bayan gidan ya matse ta ta kuma rasa inda za ta yi sai ta goce da kuka Daga ɗaki Abida da Jawahir suka jiyo ta. Abida ta ƙalƙale da dariya ta ce yanzu haka faɗuwa ta cikin sokawai. Da sauri Jawahir ta iso bakin ƙofar tana buga mata tana cewa lafiya. Ta ce tutu nake ji. Ta ce menene tutu? Ta ce bayan gida. Ta murda ƙofar ta shiga gaba gaɗi nan ta tarar ko kayan jikin jikinta bata tuɓe balle ta yi wanka. Tana tsaye tana share ido tausayi ya kama Jawahir. ta buɗe sai ta zauna a kai ta ce haka za ki yi ki bayan gidan sai ki murɗanar nan ruwa zai fito ya kora shi nan kuma shi ma zama za ki yi ki danna nan zai yi miki tsarki ko ki fara gogewa da wannan ta nuna mata tushu sai ki sa sabulu ki wanke da kanki kin gane ta ce i eh. to maza tuɓe ki sai ki wankan ko in cuɗa miki baya ta ce a zan iya kada ki fama ne, amma ba zan iya shiga wannan ƙoramar ba ki zuba min a bokiti duk dauriyar jawahir sai da ta ji dariya Ta ce ba ƙorama ba ce amma tun da baki so bari in buɗe ruwan ya fita sai ki kunna famfon ciki. Amma wannan famfon na zafi ne. Ta buɗe rariyar ruwan ya tafi. Ta kunna mata famfon ta ɗauko bokitin wanki ta cika mata sannan ta fita. Abida na da durƙushe bisa ɗan gadon ta riƙe da ciki tana ta dariya don duk tana jin su. Jawahir ta kai mata duka ta falla a guje ta falo tana ba wa mami labari. Daga ɗaki dadi ya jiyo ta shi ma ya dariya, amma ya ciro wayar caza ɗinsa ya fito ya kanta ta tsalle ta ɓoye a bayan mami. Tana na tuba dadi, dadi Allah ya huci zuciyarka. Ya ce to kar in ƙara jin kina mata dariya in ta wani abin da baki sani ba. Nuna mata za ku yi a hankali ba ki dinga yi mata dariya kina ba da labari ba. haka ta yi jiƙa-jiƙanta a tsaye cikin kwamin da bokiti ta ɗaga ƙafa za ta fito santsin kwamin ya kwashe ta ya buga da ƙasa ta sake hankurin fitowa ta sake shan ƙasa <laughs> rana ta ce wannan bala'i da miye kama ta koma ta cura jikinta a cikin kwamin ta zamanta jawahir ta di shiru wajen awanni biyu tana zaune gefen gadonta tana jiranta da ta tabbatar ba za ta fito ba sai ta miƙe tana ƙwanƙwasa mata ban ɗakin daga cikin rahana ta ce ki zo ki fidda ni na kasa fitowa jawahir ta murda ƙofar ta shiga ta kama hannayenta ta fito da ita ta zari towel ta ɗaura mata suka fito Jawahir da kanta take shafa mata basilin a hankali kada ta fama ta. Ta ciro wasu fakistan ruwan gwaiduwar kwai cikin kayanta ta miƙa mata ta sa. Sai ta ga Rahane ta kasa sakewa a cikin su domin dai a wurin Rahana dogon wando su tarar maza ne. Ta ce dan Allah ki bani zani na atamfa waɗannan santsi gare su. So mahi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.